Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau takwas ga watan maris din shekarar 2020 sunana Mahmud lalu. hukumomi a amurka sun tabbatar da mutuwar mutum na goma sha tara yayin da jami'an gwamnatin shugaba trump suka ce suna faɗi tashin ganin an hanzarta samar da kayayyakin gwaje-gwaje kan cutar coronavirus a jiya asabar adadin waɗanda cutar ta harba a sassan rabin adadin jihohin amurka ya haura zuwa hudu a baya-bayan nan jihohin pennsylvania indiana minnesota da nebraska suka bayyana mutane na farko da suka kamu da cutar yayin da florida ta samu mutum biyu da suka mutu yayin wani taron manema labarai da yawa kana ajiya a asabar a fadar white house sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma alex azar da kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna stephen han sun yi watsi da sukar da kwararru a fannin kiwon lafiya ke yi kan cewa an bata lokaci wajen samar da kayayyakin gwaje-gwajen cutar idan a kwatanta da matakan da kasashe irin su koriya ta kudu da jamus suka dauka hukumar lafiya ta duniya da who dai ta ci gaba da yin kira ga kasashe da su tashi tsaye we continue to call shugaban hukumar ta WHO Tedros adnam Ghebreyesus kenan yake cewa muna kira ga kasashe da su nemo su yi gwaji su kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar tare da ba su kulawa a kuma bididdigin waɗanda suka yi cuɗanya da su ya zuwa jiya asabar adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya ya haura dubu ɗari yayin da mutum kusan dubu uku da ɗari biyar suka mutu To a Italiya kuwa hukumomi sun ba da tabbacin cewa shugaban jam'iyyar Democratic Party a kasar ya kamu da cutar ta coronavirus. Sannan wani jami a fadar Vatican shi ma ya harbu da cutar duk a birnin Rome. Kamuwar Nicholas Zangarati da cutar na zuwa ne yayin da al'ummar kasar ta Italiya ke nuna fargabar gwamnati ba ta tashi wato ba tashi haikan ba wajen daƙile yaduwar cutar a kasar. A kuma daidai lokacin da adadin waɗanda ke mutuwa shi ma yake ƙaruwa. a halin da ake ciki an garkame garuruwa goma sha ɗaya a arewacin italiya yayin da ake kuma dakon gwamnati ta amince da wata doka wacce za ta ba da damar a rufe daukacin yankin da ake kira lombardi da wasu larduna goma sha ɗaya idan aka amince da dokar matakin rufe biranen zai shafi milan da venice inda za a hana mutane shiga ko fita daga cikinsu har nan da ranar uku ga watan afrilu kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar ta italiya suka rawaito. samar da daidaito tsakanin jinsunan maza da mata shine zai zamanto batun da za a fi mai da hankali a kai yayin da a yau za a fara bikin ranar mata ta duniya taken wannan shekarar dai shine h for equal wato samar da daidaito a tsakanin kowa da kowa samar da daidaito a tsakanin jinsuna da fagen siyasa da samun damar shiga kafafen yada labarai da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren aiki na daga cikin muradin da wannan rana ta mata za ta fi mai da hankali a kai kiyasi ya nuna cewa mata suke da kusan rabin adadin al'ummar duniya amma duk da haka sukan gaza samun wakilcin da ya kamace su musamman a fagen shugabanci kamar yadda wani rahoto da cibiyar bincike ta global gender gap ya nuna ambasada philip carter shine shugaban mid hill group wata kungiya da ke ba da shawarwari akan al'amuran yau da kullun Ya ce babu yadda za a samu ci gaba a fannonin tattalin arziki da harkokin yau da kullum da aka yi watsi da kashi 50 na al'ummar duniya. Sai dai rahoton ya ce lura da yadda al'amura ke gudana sai nan da sama da shekara 99 kafin a samu irin daidaiton da ake bukata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ake wa lakabi da UNHCR a takaice. ta da wani asusun neman tallafin dala miliyan 621 domin tallafawa kusan 'yan gudun hijira miliyan 1 waɗanda suka tsere daga gidajensu a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suke neman mafaka a ƙasashen da ke makwabtaka da su ita dai ƙasar ta congo ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar afirka da ke fuskantar yanayi mafi muni dangane da halin da 'yan gudun hijira suka shiga andrek mahechik shine kakakin hukumar ta unhcr Ya ce ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankunan kasar tun bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da wani farmaki a watan Disamba akan dakarun haɗin gwiwa na ADF. Mafi akasarin 'yan gudun hijirar da sun tsere ne zuwa Uganda wacce take rike da akalla mutum dubu ɗari sannan wasu dubbai sun tsallaka zuwa Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia da kuma Angola. wani rahoto da aka fitar da cibiyar tsare-tsare ta aspi da ke ƙasar australia ta fitar ya gargaɗin cewa hukumomi a beijing suna tilastawa 'yan kabilar wugar marasa rinjaye yin ayyukan bauta a yankin shinyan na ƙasar china kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Salamu alaikum barkamu da saduwa cikin wannan sabuwar shiri na kasuwa kan miki dole. Wannan shiri dai zai bai kasuwar kifi ne da ake kira tashan baga. Duk lokacin da aka ambaci garin baga da ke karamar hukumar kukawa a jihar Borno da kuma ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Babin da mutum zai kawo ga kansa sai tunanin busasshiyar kifi ko kuma banda da akasari kan fito daga wannan yanki na tafkin Chadi. Allah dai ya albarkaci wannan gari na baga da babban tafki da ke kan iyaka da kasar Chadi da ma wasu kasashen Afirka wanda kuma akan ga dillalan irin waɗannan kifi kan ziyarci garin na baga ko kuma tashar baga da ke nan cikin garin maiduguri da aka fi sani da kasuwan kifi don hada-hadan kifin jihar borno dai ita ce kaɗai jihar da ke makwabta da kasashen afirka uku wadda suka haɗa da nijar da caji da kuma kamaru wadda kuma dukkaninsu na gudanar da harkokin kasuwanci da jura sai dai wannan batu na kasuwancin kifi na ɗaya daga cikin babban sana'a a kasashen waɗannan afirkan guda uku amma yanzu hakan a iya cewa komai ya ja da baya ganin yadda matsalar tsaro ya kassara batun harkokin kifi a wannan bangare na najeriya ta da zarar mutum ya ziyarci tashar baka ko makasuwan kifi abinda zai fara ya masa maraba sai manya-manyan motoci da ke shirin dakon kifi daga wannan bangare zuwa wasu jihohin da ke najeriya da ma kasashen ketare amma yanzu hakan da zarar mutum ya ziyarci wannan kasuwa ya cewa ai ma kasuwar ta ci ta watse ne sakamakon rashin wadatan irin waɗannan kifi da jami'an sojin najeriya suka haramta saya ko kuma kama kifin daga wannan bangare na yankin tafkin chadi da cewarsu 'ya'yan kungiyar boko haram kan yi amfani da wannan dama wajen saya ko kuma sai da kifin don samun kudaden shiga wanda su da dama shugabannin 'ya'yan wannan kungiya kan nisanta kansu daga 'ya'yan kungiyar boko haram din amma jami'an sojan har yanzu na kan bakanta na haramta saya ko kuma kama wannan kifi a wannan bangare alhaji abubakar gaba gaban dide shine shugaban kungiyar masu sana'ar kifi na yankin tafkin chadin ga kuma abin da ke cewa game da abin da ya shafi kasuwancin nasu ban matsalar da muke fama da su yanzu shine rashin tsaro fi ita najeriya karan kanta da take tamu sanan da makwabta da muke da su kamar kasashe guda hudu kana iya cewa har biyar ma dan misali akwai niger akwai chadi akwai kamaru akwai central africa sannan najeriya domin central africa su ma kifin su yakan zo a nan najeriya to amma dalilin a nan najeriya shine hanyar hanyoyin da ake da su international road duka a najeriya ne in ka dauka ya riga ya shafe wannan dalilin haka ne sa hanyoyin gaba daya suka yanke ya zama kifi baya zuwa malam usman muhammad na daga cikin wurin da ke aikin dako wajen daurawa da kuma soke kifin har aka shigo da su zuwa kasuwar bagan ka kuma abin da ke cewa game da sana'ar tasu da muna dauka kaya ba adadi da muka ce yanzu da abin da muke daukawa muka ce kwali dubu ma ba mu yi kariya ba a yanzu ba a yanzu gaskiya kwali goma ma sai wata rana wata rana zaka dauka da wani kifi din an kawo ma ba ra mu san da shi ba ma masu shi suke saukewa amma yanzu kowane irin kifi don karancinsa in ya zo dole mu sani an sabida neman abinci hajiya na bukar dai wata mace ce da ke sana'ar sai da kifi a tashar bagan da kuma ta ce ta shafe shekara da shekaru cikin wannan sana'a ta koya sana'a ta kasance gare ta a yanzu babu ba kifi ai kwata kwata yanzu kuna zuwa kasuwa ku zona ne kawai kullum muna zuwa muna ini muna tafiya da kina zuwa saro kifin ne ko kina saya ne a nan ki sayar a a nan da ya zama dai sai ki saya a nan sai ki sayar sayar ba eh. eh to da kina kamar kina sayar na nawa ki sayar kamar nawa a lokacin na daidai kudi na daidai kuma yanzu ba ka kasuwa mu sha dai wahala haka na da mu gaji in kusan mangariba sai mu tafi gida ka gani haka ne eh. muna da yara duk kuma marayu ne ai haka ne shi ko malam abubakar mustapha wani malami ne da ke sana'ar sayar da da kifi a kasuwan yan kifi da ke tashar bagan wanda kuma yanzu hakan ya koma sana'ar sai da gwaza saboda matsalar da ya samu kansa ciki wanda kuma na da shi a cikin kasuwar tashar bagan ya kasa gwaza da dankali a gabansa a kuma yadda hidanmu ta kasance da shi barka da ya kasuwa na ga ka gabarin kayan kana sai da gwaza ko? Eh yanzu na sai da gwaza. Makani kenan ko? Makani. Eh haka ne. Eh, da an kamar an ce kana sana'ar kifi ne ko? Haka ne da ina sana'ar kifi ne. To me saka ba sana'ar kifi ko kuma gwaza? To reshi ne. Abin da na ce reshi da muna jari. muna saya kifi na muna kai abuja muna sayarwa muna dawa yau da gobe yau da gobe allah ya sa halin nan mu zo mu shiga cikin nan jihar yanzu kare saboda kayan ba zai dawo ba shine zaman banzan ba zai yi ba shine ce bari koma wannan kasuwanci malam hamza muhammed na daga cikin girbirorin da ke soke kifi da kuma lodawa a wannan kasuwa da ke cikin tashar bagan muna addu'a ubangiji allah dai ya sa ya bude mana hanya saboda mu dai yanzu ba ma ba harkar da muke yi kwata-kwata ka gani ba mu ne masu saukewa eh. da loda gudawa. yawwa to kuna soke kaman kwali nawa kuma kulo da kwali nawa a da din ne ko yanzu a da a da ai ba iyaka ai amma yanzu sai mu fito ma mu samu na cefanen mu ba wallahi sai a cikin sati da ke ka samu na cefane kwana biyu ka gani to shine kawai dai addu'ar da muke dai ubangiji Allah dai ya buɗa mana hanya dai kurum ta ko malama Fatima Ardo na ɗaya daga cikin wanda suke girka abinci a wannan kasuwa wanda ta bayyana yadda kasuwar nasu ya kasance kamar haka abinci nake yi a da dai ba laifi muna yin kasuwancin mu yanzu kam sai a hankali me ya samu kasuwancin yanzu kasuwanci da yanzu ba ma idan ba kifi ba mu samu ya shiga hmm. da kifi yana samu muna samu mu ma alhamdulillah mutanen da suka dawo ma ko wani yana son ya ci abinci ma bai da kuɗi a da muna yin kifi hmm. muna yin kayan cikin muna yin taragon amma yanzu kam naman na shanun masu hankali mu dai don Allah ya bude mana hanya kusan kifinmu kamar irin na da in za ka kai wa mujin abinci sai ka goge da mutum tukun za ka je ka dauka tuwo ka kawo wa mutum eh, sai ka kai amma yanzu kam kamar za ka yi gudu ibrahim abubakar dawud da ya dillali yana yan kifi wanda aka fi sani da farin kifi Ba kuma yadda hidana ta kasance da shi game da yadda harkokin kasuwancin nasu ke gudana. Da kamar abin da ya kama daga cikin Nijar to akalla a sati zan samu kamar buhu ɗari da hamsin a wajena. Kafin wannan eh, rikicin ya kasance. Eh, to a yanzu kam gaskiya idan ba dan kifin cikin gari da ya bude ba sai in kai wata biyu uku ma ban samu buhu biyar ba kai da kake kawo buhu ɗari ni da zan samu buhu ɗari a sauke a wajen a sati guda eh a sati guda hmm, to da amma ya shafi harkokin rayuwar koyo ne da kullum so rayuwa kam yanzu sai godiya amma rayuwa babu daɗi yawanci daga cikin mu ma 75% namu ba ma na. Alhaji Lawan yahuzu dai dan kasuwar kifi ne da kuma aka bude wannan kasuwar kifi na tashar Bagan da fiye da shekaru 40 da kuma kuma bayani game da mutanen da ke zuwa sayi kifi a wurinsu. Ana zuwa daga Lagos, ana zuwa daga Anacha, ana zuwa daga Asaba, ana zuwa daga Enugu, ana zuwa daga Watakwal, hmm? ana zuwa daga kamar irin su alambara baradunan zuwa Kaduna, zuwa kuma nan Makurdi makode, ga Bauchi, ga Jos. ba inda ba a zuwa najeriya maiduguri ita ce shalkwata kibi duk a najeriya gaba ɗaya maiduguri ita ce lambo wan inda an ce kibi kuma nan cikin kasuwan nan za a zo dan abin da ba za a rasa ba wasu je baga a je hadoro a siyo amma nan ita ce tushen kifi saboda aka rasa kifi da aka yi nan ba karamar tawaya bace a gurin gwamnati da mu talakawa dan muna cikin wahala amma Allah zai yayi mana Alhaji Kurmi Usman Gubiyo na ɗaya daga cikin yan kasuwan da ke wannan harkar sana'ar kifi a tashan baka ya kuma abin da ke cewa ban da wani sanyan da na sani sai kifi ina taba fata amma karfi na wajen kifi ne to zare mu ya kare gaba daya muna zaune kuma ba mu san wanda za mu nemi taimako ba idan mun nemi taimakon ma don wanda za a taimaka namu ba zai sa wannan kukan namu ba to shine yasa kowa yanzu yana halin da yake ciki karoki wannan yau karoki wannan gobe duk wanda zaka je wajen shi ka kai sau biyu sau biyar shi ma yana ji kunya kai ma kana ji kunya to shine halin da muke ciki muni ne duk yanda ni nake ciki kowa ma haka yake ci don abin da za mu ci yau ma da kyar balle gobe kuma gaskiya ba inda za mu kai kuka sai Allah to da ka lokacin da nake kawowa akwai lokacin buhu na na kifi zan kai kamar ɗari biyu da sama nake kawa yanzu yanzu ko kwali daya kai ko rabin kwali ban da alhaji sadiq musa abubakar dai shi ma dillali ne a cikin wannan kasuwa na yan kifi da ai mutanen mu an dan yi yunkuri mutane sun koma ba gannan an fara haraka kuma mutane gaba ɗaya an soma koma cikin walwala da saukin abubuwan gaba ɗaya muna ganin abubuwan sun riga sun wuce to Allah da ikonsa kuma gashi nan wani abu sai ya sake shigowa to shigowan wani abun da ya sake shigowa kuma mutanen aka zo aka tarwatsa su to mutanen nan gaba ɗaya da suka dawo nan cikin gari kaga babu maganan su je su nemo wannan kifin su fito da shi tunda ba sa wannan wajen inda nan ne ake aikin dukkan jama'an suna cikin gari fatan mu dai su samu su koma idan sun koma insha Allah wannan kifin kamar yadda yake da muna fatan zai sake dawowa to ko ya rayuwa ta kasance ga waɗannan yan kifin ga da abinda Alhaji Abubakar Gaman ke cewa rayuwar mu ba ta daɗi domin in ka duba duk jama'a kana ganin gaba ɗaya kowa rami dan yanzu kada kana ganin kowa nan kamar yaro ne a'a yunwa ce ta sa kowa haki ganin shi a rami amma duk da tawa ne kowa gani nan domin kana ganin kowa da kowa haki ganin shi sai ga mutum da farin gemu in ka ganshi kamar shekaran shi ishirin ne amma babu ka haka ne yunwa ce dan matsalolin ya shafi mu gaba ɗaya domin matsalan kifin ya shafi Najeriya to ya shafi dukkan wayannan kasashen guda biyar da na lissafa maka a baya membobin mu a lissafin da aka yanka duba ka shiga kamar 2006 ah, ah, da aka yi membobin masu sana'ar kifi in aka ce masana sana'a kifin nan ya kama mai sayansa mai sayar da shi dan dakon shi telan shi mai tuka tuwo ta sayar mai dako mai moto sauransu muna oba wani miliyan ne in ka lissafa a duk najeriya yan ba lagos ba a wancan lokacin ba wanda fi mu yawan fishamen our marketers were denied access of selling their farm products selling their fish selling their cows in the name of protecting providing security but with due respect The military has to rethink. Nan dai gwamnan jihar Borno da Professor Gana Umar Zulum ke kokowa ministan harkokin tsaron Najeriya Major General Bashir Salihu Magashi a lokacin da ya ziyarci jihar Borno. Gwamnan ya ce an hana manoman mu dama sai da amfanin gonar su da sai da kifinsu da kuma sai da su duk da sunan samar da tsaro. amma bisa cikin ladabi ina so jami'an sojan najeriya sake tunani a kai don wannan ba karamin illa ba ne zai kawo mana a wannan jiha da ma najeriya baki da a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna daudu biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya kasuwa a kai miki ne kasuwa a kasar kasuwa a kai miki ta amerika ga mu shirin binciko mana shi kan haukan sauka kasuwa a kai miki Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan fili na musamman. Sunana Reverend Dr. James Mobile Wuye, pasto ne daga ɗarikan Assembly of God Church a Awaracin Nigeria, kuma shugaban ƙungiyar wanzu da fahimta tsakanin addinai da ke da helkwata a Kaduna, Nigeria. A yau zan yi magana ne da mutane akan ƙauna. Ƙauna babban abu ne wanda aka gaya mana kowane kirista ya kamata ya ɗauka ƙauna babban abu ne. Ƙauna ƙauna ita ce take kawo yafewa ƙauna ita ce take kawo ci gaba ƙauna ba ta ganin laifin wani idan mutum ko ya zama yana da ƙauna sosai to yakan makance ga kuskuren wani ko kasawan wani alal misali an ga mana idan mutum ya ce shi yana bin Allah kuma baya ƙauna makwabcin shi to zancen ƙauna da yake karya ne yaya za mutum zai ce ya ƙaunaci Allah da baya gani amma bai ƙaunan ɗan uwansa makwabcinsa wanda ke kusa da shi to yana yin karya kenan ka kaza kai kaunaci Allah baka kaunaci makwabcinka ba har an gaya mana cewa idan ko muna so mu nuna kaunan ubangiji sai mun so wa mu abin da muke so wa kanmu ƙauna ba ta rinto ƙauna tana yafuwa ƙauna taken kawar da ido ga kasawan wani to idan ko ana so a nuna ƙauna musamman mu a mu da muke yanzu dole ne mu yi gasa gasan da nake so mabiya addini su yi shine gasan nuna ƙauna. idan yau na baka bokatin ruwan sha mai kyau gobe sai ni kuma ka ɗauko mini drum na ruwan sha sai mu dinga gasa yau ka bani abinci buhu ɗaya ni gobe sai in baka motan abinci to idan ko mu masu addinai idan akwai gasa ma da ubangiji yake bukata gare mu shine na nuna yawan kauna yawaita kauna yawaita kauna yawaita kauna so idan ko ya zama haka to kauna ita ce gaba duk shoran baya su suke shi sa ayan Allah ya ce gama Allah ya kaunaci duniya har ya ba da ɗansa haifefe shi kaɗai domin duk wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya lallace amma ya samu rai na har to na kalubalance ka ka fara nuna ƙauna ka nemi ɗan uwanka kai mai kyauta ka yi mishi alheri ita ma ta samu ta yi ma wancan alheri yawaita alheri na kawa zaman lafiya yana kawo inganci na ƙauna bari mu yaɗa ƙauna da shi ne kaɗai za mu iya nasara ga mu ko kuma wanda ke gaba da mu ƙauna ita ce makami mafi ƙarfi na hallaka abokan gaba Allah ya sa mu nuna ƙauna amin summa amin. Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. lafiya uwar jiki. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC zan gabatar muku da wannan shirin. A wannan makon za mu tattauna ne akan wannan cuta da ta fito ta addaba al'umma take ta yaduwa kamar wutar daji. wato coronavirus wanda aka yi wa lakabi da covid-19 ganin yadda cutar take yaduwa da kuma yadda take barazana ga al'umma kasashe muka ga ya dace a ilmantar da al'ummanmu akan cutar to kamar yadda aka saba yau ma na samu zantawa da dr muhammad ladan inda ya mana fashin baki akan nau'in cutar da irin rigakafi da ya kamata a yi da kuma matakai da gwamnatoci da al'umma ya kamata su ɗauka a halin da ake ciki dai a ƙasar cani kaɗai mutane sama da dubu tamanin ne da ɗari hudu da tara suka kamu da cutar an kuma samu sama da mutum dubu uku da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta a cana kaɗai a biyo ne don a ji tattaunawa mu ci cutar nan saboda yanzu jama'a duk a kiɗima muke gaba eh, ɗayan mu. Eh, eh gaskiya ne. Eh, to wace cuta ce wannan coronavirus da aka yi wani kabilar Wannan coronavirus wani irin ƙwayan cuta wanda ake kiran shi virus ne to wannan yana cikin iyalin kin san mm-hmm. akwai ɗansu da ake kiransu kamar waɗanda aka yi kwanaki shekaru da ba mm-hmm. su sa su mas waɗanda ake middle eastern respiratory syndrome mm. ah, da sauransu to kamar unguwa ɗaya suke ko gida ɗaya suke mm. amma wannan ya ɗan bambanta to su waɗannan ƙwayoyin cututtukan yawancin sukan fito daga dabbobi ne su shiga cikin jama'a mm-hmm. Eh, hmm. wanda ake cewa transmission wai su fita daga dabbobi su shiga cikin mutane to shi yasa don suna shiga haka yawanci shi yasa wani lokaci in suka shigo hmm. ba mu da wani magani ko kuma wani allurar rigakafi hmm. za mu yi amfani da shi to dama yanzu zan ce to me asalin wannan cuta domin lasa fever ka san an ce daga beraye ake ɗauka to wannan daga daga irin kamar tsuntsaye ne da waɗansu abubuwa da mutane suke suke aiki da su mm. daga nan su wannan kwayar ce ta so ya shiga cikin jikin an adam mm. eh, mm. yadda ya faro kenan to da ya faro tun da ba mu da wani kin san yawanci duk muna da abin da ke akwai garkuwa da muke da ita a jikin mu a jikin mu bakake eh, kenan eh, duk wani dan adam yana da wannan e to waɗansu cututtukan nan to jikinmu bai saba da wannan ba hmm. to in ya shiga to wannan sabon abu ne so sai ta illa hmm. to kuma wannan shi kuma abin da yasa ya bambanta yawanci kamar irin su su corona dinnan su kin san corona ba din suna akwai kala kala a wadansu kamar irin su kata da sauransu suna waɗansu akwai kamar su haka wanda hmm, kamar alamomin mura alamomin mura amma wannan abin da ke illan shine maimakon kaga mutum na kamar yana mura ko majina na fitowa mm. shi shi na shiga cikin cikin huhun yake shiga can kasa mm. to in shiga nan yake illa mm. shi yasa duk alamomin nan na ciwon shi yanda abin da yasa ke ne ake samun wahala da amma akwai wani abu yawanci waɗanda suka samu akwai mutane da yawa waɗanda suka samu bai illa da yawa eh amma akwai waɗansu da kuma in ya shige same su yake illa kwarai har in kuma kwana yana iya halaka wato za mu ce jiki jiki ne ke eh jiki jiki ne kin san mm. kuma Allah ya mu daban-daban ba mu sa mai sama Allah ya ga ciwo amin to yaya alamomin yaduwarta idan tunda yanzu mun ji cewa cuta ce da take shigewa hatta taba huhu alamominta mm. alamomin ciwon yawanci za a ga mutum zazzabi mai tsanani mm. muka ga mutum yana zazzabi mai tsanani din sannan kuma ya yi ta tare mm. sannan kuma ya rinka numfashi sama-sama mm. Eh, to waɗannan su ne mugayen alaman su to mutum so numfashi sama sama din nan mm. to wani lokaci an samu irin na'ura da ke taimakon mutum ya numfashi mm. eh to inda aka ga mutum yawanci inda ka kana ganin wani alaman da jikin ka yana wani abu da baka saba ba mm. kamar irin su tari zafin jiki da kuma kana numfashi wanda ba gane ba to kai sauri ka je wurin likita eh to domin za a duba a tabbatar ba wannan ba ne eh to um, kamar yadda ka ce uh, akwai mura da su numfashi akwai fa cututtuka masu alamomi da irin waɗannan kamar eh, masu asma. eh akwai su kamar kamar na asma ai na mm. asma in kai amfani da abin da ake irin inhaler din nan in kai mm. amfani da shi to zaka ji sauki mm. amma wannan ko kai amfani da wannan ba zaka ji wani sauki san ga da likitoci masu kulawa da lafiya eh. to ta yaya yake yaduwa ta iska ne ta taba jiki ne ko ko ta jini ne kamar yaya ne alamomin yaduwar wannan cuta ta iska ne mafi yawa mm. domin in dai kana da wannan ciwon kai tari mm. ko kuma kai atishawa to shi wannan kin san kai atishawa kamar a su abu wanda a turanci ana kiran droplets kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakin ka kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakin ka mm, to cikin waɗannan dugon ruwan da ke fita daga bakin ka kwayan cutar na ciki mm. to yanda ake yada shi yasa aka ce in dai kana ciwon kada ka kada ka kusa da mutum kaman kafa shida ma kusa da wani wani dan adam mm. ko kuma in kana da wannan ciwon shi yasa aka ce in dai kana da wannan ciwon kana tsammani kana shi ka sa irin abin nan da ke rufe bakin mutum eh to in ka rufe wannan zai rage yadda yadda zaka yada mutane hmm. eh to shi kuma yasa aka ce in dai kana da eh, shi yasa aka yanda masu ilimin kimiyya suka ce to in kana da wannan abin tun da ba mu da maganin sa hmm. abu mafi sauki hmm. shine to in abin nan wannan kwayan ruwan ya fita in ya je ko ya tabi wani abu in ya tabi wani abu ka taba to mm. shi yasa aka ce kada ka in ka tabi in kada ka rinka taba hancinka da idonka da bakinka mm. domin ka tabi wani abu yana da wannan kwayan cutar mm. ka taba bakinka ko hanci ko ido to zaka iya sa zaka iya sa kwayan a cikin jikinka haka. To eh. wannan wanda yake nuna alamomi kenan to ga wanda ba shi da alamomi shi kuma ya zai ya kare kansa. to wanda bai da alamomi aka mm. ce mafi amfanin abin da ya kamata mu shine mu rinka wanke hannunmu sosai komai ka taba kafin kai wani abu ka wanke hannunka amma mm. ka je ba haya ne ko duk yanda dai aka je ka je kai komai ka taba ka je kai wanke hannunka mm. in ka da wanke hannun nan da sabulu kai ka minti eh, sakan kamar 20 ko 25 kana wanke hannunka wanda za ka ban kin san kamar da mutane ke alula da ake wanke hannu to za ka haka za ka wanke hannun sosai za ka wanke ta eh, da sabulu kuma to kana haka da kuma kada ka rinka taɓa idonka da bakinka to insha Allah in dai kuma Allah ya yi abin nan Allah zai kare mu zai kare mu to Allah ya kare mu ka san fa akwai wanke hannu irin namu na gargajiya da in an kawo bako abinci sai an ɗebo ruwa a kwano na musamman an kawo masa na wanke hannu irin eh, wannan wanke hannun kake nufi a dole sai an hada da sabulu hajiya mhm. sai an sa sabulu sosai mhm. ba irin wannan ba dole a wanke hannun nan sosai mhm. to Allah ubangiji ya kare mu um, to akwai kamar nau'ikan abinci da mutum zai ci don ya kara garkuwar jikinsa ko ko yaya al'amarin yake game da kamuwa da wannan cutar to ba wani abu da zaka ci ba yawanci mm. akwai abubuwan da suke taimaka mutum ya kare jikinsa ya kara garkuwar jikinsa to mm. in kana cin waɗannan yana iya taimaka amma mm. masu irin kewa nan duk bai hana ka kama ciwutan ba To abin da ya sauka a cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki kenan muna fata an amfana kuma muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. a halin yanzu a madadin shi dr ladan ni ce aisha tusulu mu kasance cikin ƙoshin lafiya Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. sahihan labarai da kaɗe-kaɗe masu nishaɗantarwa